23 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1422 bayan da 23 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 27 ga watan 12 shekara ta 2002 miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 260 cikin suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 261 kafin haka za mu ansa tambaya ɗaya ne kadai dan na ga tambayoyin galibi akwai maimai a cikin su wani ke cewa sun a hausa ya halatta a ce da Allah ubangiji ko bai halatta ba ina da wannan an yi wannan a kano tun shekara goma da suka wuce ko sai yanzu wannan abin gida ne kuma ya halatta idan ka ce Allah ubangiji da kai ko ba wani laifi da kai don a hausa lokacin da hausa ake cewa ubangiji ba sa nufin siffanta Allah da kasantuwarsa uba kamar yadda lokacin da hausawa suka ce ɗan kasuwa ba sa nufin wanda kasuwa ta yi cikinsa sai na kuda ta haife shi kamar yadda idan suka ce ɗan makaranta ba sa nufin wanda makaranta ta ɗauki juna biyunsa sannan kuma ta zo ta haife shi da haka abinda ake mu'amalantar mutane da shi na kalmomi me suke nufi lokacin da suka furta wannan kalma me zuciyarsu suke nufi al'ibratu bil maqasid la bil alfaz wato abinda ake kiwata ko da wani lokaci me kan fata a zuci lokacin da bahaushe ya ce ubangiji yana nufin mahalicci wanda ya cancanta abota masa shi kadai duk da cewa masu zurfafawa a cikin harshen Hausa za su ce kalmar uba wato daga mai haihuwa ne jiji kuma wato gida kenan saboda haka wannan kuma idan an koma asalin kowane kalmomi wato za a iya samun cewa ma mutum sai da bai kan sai hana kansa zance kenan dan haka babu wani laifi idan ka cewa Allah ta'ala ubangiji ina fata an fahimta malam mu gaba aya ta gobe Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبنجد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah dan taimakon addinin musulunci ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil kamar misalin ƙwaya ɗaya ce da aka shuka cikin ƙasa ambatat sab'a sanabil sai ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sunbulatin mi'atu habba kowace zangarniya kuma a cikin ta aka samu kwaya ɗari kaga za a ninka wa mutum har ɗari bakwai kenan wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji ta'ala yana ninninkawa liman yasha ga wanda ya ga dama gurgudan kyakkyawan niyyar mutum lokacin da zai ciyar da dukiya din wallahu wasi'un aliyum ubangiji ta'ala mai yalwa ne sannan kuma masani hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna yadda Allah ke ninninkawa mutum aiki na gari alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin wato kowane kyakkyawan aiki ɗaya za a iya ninka mutum sau goma kai ba ma sau goma ba za a ninka mutum har sau ɗari bakwai wani hadisin ya sake tabbata cikin sahih muslim manzo Allah zai tafi wani jihadi zai tafi yaki na musulunci sai wani balarabe ya kawo taimakon raƙumi guda ko raƙuma ta mace guda ɗaya tare da akalanta a ɗaure da ita da manza Allah ya karɓa sai ce laka biha yawmal qiyamati sab'umi'ati naqatin masuma a ranar tashin kiyama ubangiji ta'ala zai maye masa gurbi a sakamakon wannan guda ɗaya din da taguwa ɗaya ɗaya har guda ɗari bakwai kowace da akala irin yadda ka kawo yanzu da akala abu nufi kinaya ne zuwa ga wato ainihin lada da za a ninninka wa mutum ranar tashin kiyama allazina na amwalahum fi sabilillah waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu don Allah thumma suke yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa bibitar abin da suka siyar din mannan wajen yi wa mutum gori su goranta masa cewa ai ni ne maka kaza ai ni ne maka hanya ka samu kaza ko ni ne na baka kaza wala azan ko ba sa cutar da wanda suka yi wa kyauta din ko suka yi wa baiwa din masu irin wannan lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan babu tsoro tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba babban abin da ake so lokacin da mutum zai ciyar ya ciyar da kyakkyawan niyya cewa don Allah ya yi kuma sannan idan wani ya ciyar ya taimakawa ko ya tallafawa kada ya zolanta masa watan wata rana cewa ai ni ne yawa ne kaza bai halatta bai yi masa haka a gaban idansa haka bai yi halatta bai yi a bayan idansa da nufin nuna na masa ko nuna cewa kai kai masa baiwa irin ta abu kaza sai Allah قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ubangiji ce qaulun ma'rufun wato faɗi wanda yake sananne a shari'ance wanda babu cutarwa a cikinsa daddaɗan zance kyakkyawar magana wa maghfiratun tare da yafewa idan an yi maka laifi khairun wannan shine mafi alkhairi min sadaqatin yatba'uha adha sama da sadaka wadda daga baya cutarwa za ta biyo bayanta wato ka yi wa mutum da daɗar magana kuma ya kasance ka yafe masa koda wajen tambayar ka da ya zo ta harshe wannan ne mafi alkhairi sama da ka ba shi abin da daga baya za ka zo ka cutar da shi ko ka goranta masa wallahu ganiyun aliyin ubangiji ta Allah ne ganiyu wadatacce wanda talauci baya kunkasa masa kofa sannan kuma shine halim mai juriya wanda baya saurin kama mutane da laifi yakan ba su dama don su samu damar su ba tare da yin istighfari malamai suka ce qaulun ma'aruf wato qaulun ma'aruf wannan mubtada ne khabar din an shafe shi ay qaulun ma'rufun aula haka waɗansu malamai suka ce waɗansu kuma suka ce a'a qaulun din shine khabar ma'aruf sai zanto na a cikin sa mubtada din kaddara shi ake yi bima yutla alaikum فيما ينزل عليكم قول معروف wato cikin abin da ake karantar da ku cikin abin da ake saukar muku alqur'ani akwai koyar da ku daddadan zance kyakkyawar magana abin da ake nufi da wannan shine lokacin da mutum ya zo tambaye ka wani taimako ya nemi gudun mawarka ya nemi sa hannunka kan wani al'amari nashi ɗayan biyu ne ko ya zanto za ka iya ko ya zanto ba za ka iya ba idan za ka iya yi to lallai ka taimaka masa ko da ba kai ne za ka yi ba za ka iya sa baki a yi masa to nan ma sai ka sa baki a yi masa manzo Allah ce isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allah ala lisan nabiyhi ma sha wato ku yi ceto ko kuma ku yi hanya ku yi alfarma ku sa baki cewa a baiwa wani aiki kaza ko a bashi makaranta ko a bashi admission a wuri kaza ko ai kaza ko ai kaza ku sa baki in ya kama ku sa baki din idan har kuka sa baki ku uzuri to za a ba ku nada aikin ku sa baki amma sa bakin ku ba shi ne za a dauke shi ba shi ne ce wa yakadullahu ala lisan nabiyhi ma sha ubangiji kuma shi ke zartar da abin da ya ga da daga baya to ma'ana idan mutum ya zo ya tambaye ka wani abu ko ya zanto za ka iya yi ko ya zanto ba za ka iya yi in za ka iya yi sai kai masa idan ba za ka iya yi ba sai kai masa daddadar magana Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam wa in ma tu'ridanna rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura in hali ya kama za ka karo da mutane kai sun roƙe ka abu ba ka da abin bayarwa din sun neme ka taimako abin da suka nema ba ka da shi a yanzu sai ka so ka kawar da kai dan fatar nan gaba idan ka samu ka ba su Allah ce to kar ka kawar da kai haka kawai fa kullahum qawlan maysura faɗa musu magana mai daɗi Allah kalli in ma mutum bai sami kyauta ba ya samu daddadar magana shi ne suka ce yana daga cikin alama ta mutumin da yake da karamci idan an zo wajensa za a roke shi wani abu za a gan shi fuskarsa a sake amfanin sakin fuskar shi ne in yana da akwai zai baka in baya da akwai kai kuma za ka ba shi uzuri amma in da ya murtike fuska to ko da ya baka sai ka ji ba daɗin karfa to ballantana kuma ya hana ka ai ba yadda za a yi ka ba shi uzuri shi ne suka ce amfanin sakin fuska kenan ko dai ka baiwa mutum ko kuma in ma baka bashi ba shi zai iya baka uzuri shi ne wani zai ke cewa illa takun warikun yawman ajudu biha ala sadiqi fa inni layyinul udi la yu'damu sa'iluna al-khayra min shiyami imma nawali wa imma husnu mardudi yace in ma bani da azurfa da zan baiwa abokina kyauta to ni ya ishe ni alfahari ina da daɗin mu'amala ina da saukin hali ina da kyakkyawan hali yace ke cewa duk masu tambaya ta ba sa rasa alkhairi a cikin ɗabi'una ko dai abinda suka roƙa in ba su ko kuma in yi musu daddaɗan zance manzo Allah kuma ya ce yana daga cikin daddaɗa yana daga cikin sadaka alkalimatu tayyiba sannan kuma yana daga cikin sadaka ko abin da yake nagari an talqa akaka bi wajhin talik wato ka fuskanci dan uwanka ko hada ido ya ga bishasha da suke fuskanta tare da kai shine ma'anan qaulul ma'ruf ma'ana fi ma yutla alaikum qawlun ma'ruf cikin abin da ake karantar da ku akwai koya muku da dadin zance kalma mai kyau sananniya al-ma'ruf shine allazi ya'rifuhu an-nasu wa la yunkiruna abin da ake kira al-ma'ruf cikin magana ko cikin aiki irin abin da mutane ba sa inkarin sa idan an yi abin da ya dace kenan hali na kwarai magana ta kwarai wa maghfiratun abin da ake nufi da gafara a nan gurin shine lokacin da mutum zai zo tambayar ka wani lokaci zai kasu sace sa'i wa kai mawadaci ne lokacin fitar da zakka yayi zo ce maka ba ni daga haƙƙin Allah da ya wajabta a kanka wannan ya kasa sa maka harshe ila idan ba ka lallashi zuciyarka ba sai ka fushi maka sai an fasa yi duk abin da zaka ko ka za a bayar amma kai din ba za a baka ba sai ubangiji ya ce a wa mazfiratu ka yafi ko da an faɗa maka ba daɗi manzo Allah ma an faɗa maka ba daɗi ya jinsu ya haɗi sallallahu alaihi wasallam khairun min sarqatin yatabawa والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني لا تبطلوا صدقاتكم بالمن كد كباتا صدقوكي لكي كو صدقة تفر الله كو صدقة تنافلة بالمن تهنير المن سيلك المن تن على رفتي yana nufin al'in'amu wal fadlu wato falala ko baiwa da haka Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ma'ana ubangiji yi baiwa ya yi falala ya yi ni'ima ga mummunai da ya turo musu manzo daga cikin kawunansu shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mannu kuma yana zuwa da ma'anan ta'adadun ni'ami alal mun'ami alaihi kididdigawa wanda kai wa ni'ima ni'imar na yi maka kaza na yi maka kaza na baka kaza an gane ko to wannan yana daga cikin almannu kenan shi yasa lokacin da wato ainihin annan Musa je na Fir'auna wa'azi cewa kai kaza kai kaza kai kaza sai ra'auna ke cewa shin ba ka kasance yaro a cikin ba kai kaza kai kaza kai kaza annan Musa sai ce wa tilka ni'matu tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il ma'ana yanzu wannan ita ce lemar da yau kake goranta min dan ka ka bautar da dangin gidana dan ni kadai ka mun wani abu amma yan zurriya ta yan kabila ta ka bautar da su sai zanto ni'ima da zaka yi mun gorin ta kenan ina fata kun sannan kuma almannu wato wani abu sha wa zallalna alaikum al-ghamama wa anzalna alaikum al-manna wa salwa Allah ce la tubtilu sadaqatukum bil manni kaga abin da ake nufi da almannu a nan gurin ta'adadun min'imi النعم على المنعم عليه wanda yayi baiwa ya rinka lissafawa mutumin da yawa baiwa din ko kyauta ya rinka masa kididdigar na yi ma kaza na yi ma kaza na yi ma kaza wannan yana bata ladan kyauta din yana bata ladan sadaka din shi yasa Allah ce la tubtulu sadaqatikum bil manni kada ku bata sadakoki da kuke yi ta hanyar gori da kun yi gori sadaka ta rusi kyauta kuma ba ta da lada idan mutum ya goranta wa wanda ya wal azaba da kuma cutar wato faɗa mutum baƙar magana ko na makamancin haka to ka ba mutum kyauta amma sai ka jefa musu ɗauki wato aulakanci haka kallabi yunfiqu malahu ri'a an-nas kar ku zama kamar wanda yake ciyar da dukiyar ri'a an-nas don mutane su gani asalin ri'a an-nas wato alhamza din farko din nan wato asalin ta ya kunce ri'a an-nas da aka yi ibdalin ta koma alhamza amma ta karshe tana cikin asalin kalma din wato la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas kamar wanda yake ciyar da dukiyarsa dan nuna wa mutane ba dan Allah ba wala yu'minu billahi baya cikakken imani da Allah wal yawmil akhir ko baya imani da ranar karshe bisa da siffar imani ta hakika fa masaluhu misalin irin wannan mutumin ko siffar irin wannan mutumin kama kamar safwanin kamar misalin mulmulallan dutse ne akan ce da dutsen safwan wanda ya kasance ba mai gari ba mulmulallen dutse wanda ko itace ko wani ganye ko ciyayi ba sa fitowa a kansa ne wato safwan alaihi turabun sai aka zo aka zuba kasa a kansa wato falalan dutse kasa ga kasa a kansa ta lullube shi fa asabahu wabilun sai aka yi ruwan sama mamako kaga me bai wannan ruwan sama zai yi zai share wannan kasar da ke kan wannan dutse fa tara kahu salda sai ruwan saman nan ya bar dutsen nan saldan tsandaran ransa ya fito fili a gansu bayan to da kasa ta surci la ya kadruna ala min ma kasabu wato ba ta samun ikon ala in kan kowane irin abu ma kasabu cikin aikin da suka yi an bayyana ko ma'ana yadda kasa ba ta tabbata akan mulmulallen dutse bayan an yi ruwan sama to haka ladan sadaka baya tabbata idan riya ta shiga ciki ko idan gorantawa wanda aka yi wa sadakar ya shiga ciki ko idan cutar da shi ya shiga ciki da ruwan sama ya zo share kasan da yake shigar dutsen nan gashi nan ya fito fili to haka idan gori ya shiga cikin kyauta da kaiwa wani shikenan gaba daya babu lada abin ya zama ya fita shine la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu su masu ciyarwa la ya kaduru na ba su da iko ala in kan samun wani abu min ma kasabu cikin abin da suka ciyar da fadin cewa la ya kaduru na ala in min ma da kuma faɗi a ƙarshen aya wallahu la yahdil qaumal kafirin Allah baya shirye da waɗanda suke kafirai dalili ne akan cewa allazi da ke farkon aya din ma'anansa allazina da Allah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kallazi ma'anarsa kallazina don me yasa ya zama allazina dan da karshe yace la yaqdiruna ala shay'in wanda zamiri ne ke koma zuwa ina fatan kuna fahimta domin inda a ce damirin zai koma zuwa gare shi ne mufarad da sai a ce la yaqdiru ala min ma kasaba amma tunda aka ce la yaqdiruna wato ada damiru majmu'an sai nuna cewa allazi yana zuwa da ma'ana allazi ne kenan wannan kuma karanta kan a baya wajen masaluhum kama sun lazi Dauka da naran falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ina jin za ku iya tunawa laraba sun san haka a cikin yaran dai daga cikin su yake cewa wa innal ladhi hanat bi faljin dima'uhum hum alqawm kullu alqawm ya umma khalidi wa innal ladhi amadri wa innal ladhina hanat bi faljin dima'uhum sai zamiri ya zanto jam'i wanda ke nuna allazi din sun yana nufin jam'i humul qaumi kullul qaumi ya umma khalidi an gane ku wa kuntu usaqil qauma ikhwati allazi riwayatuhum zayyi wa rusuduhum rusudi yace wa kuntu usaqil qauma ikhwati allazi a madadin ikhwati allazina riwayatuhum zayyi wa rusuduhum rusudi Allah ce wallahu la yahdi al-qawmal kafirin ubangiji baya shirye da mutanen da suke al-kafirin kafirai ma'ana baya ba su basira baya ba su hankali da tunani mai kyau sai ga a cikin maganganun su akwai wauta duk da cewa kila suna da ilimi a zamanance wani lokacin suna da manyan manyan takardun shaida da suka yi karatu a jami'o'i daban-daban amma sai ka samu a cikin maganar su babu lissafi sosai da sosai sai su ta magana ana cin gyaran su ana cewa ku yi kaza su gyara yanzu ka duba lokacin da Bush yace zai yaki da Afghanistan ya faɗi kalma aka ce aka gyara wannan kayan kuskure ya janye ya sake faɗin wata har yau gyaran kalmomin sa ake kullum sai ya yi tuka da warwara cikin maganar sa shine wallahu la yahdil qawmal kafirin kullum cikin tuka da warwara yake ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة أموالهم بالسيء ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة عند ربوة أصابها وابل فآتت أقدها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ومثل الذين ينفقون أموالهم أما كفر وأندى بكي تيرد دوكيوسو ابتغاء مرضات الله dan neman yarda Allah kadai ba dan wata manufa ta duniya ba wa tasbitan min min anfusihim sannan a tabbace daga cikin zukatansu din haka ne neman yardan Allah misali irin waɗannan mutane kamar jannatin bi rabwa kamar misalin gona ce wadda take kan dan tudu abinda ake nufi da rabwa ko rubuwa ko ribuwa ko arrabawa duk da ya halatta a larabci sai dai a cikin alkur'ani an yi amfani da rib'a da kuma arrubuwa amma bi kasar ra lam yasbut qira'atan wa lam yasbut qur'ana amma nan qira'a biyu ce rabuwa da kuma rubuwa abinda ake nufi da rabuwa ko rubuwa a larabci shine wuri mai tudu amma tudu ba mai ba mai yawa ba wuri wanda yake kan tudu amma tudu ba mai yawa ba sai da idan ruwa ya zo zai iya rikewa sannan ba gangare bane ballantana kuma ruwan yawa wurin barna sannan kuma bai yi tudu da yawa ballantana idan ruwa ya hau kai ya gangare yana da tudun da ruwa mai yawa baya yi wa wajen lahani ruwa kaɗan kuma idan ya sauka ma baya iya gangarewa sai ya tsaya daidai wajen ya zuga kasar wajen ita ce rabuwa na taɓa ganin wani mai fassara hausa ya fassara shi ya ce jigawa amma dai ba ta kwanta mun sosai ba don galibi da an ce jigawa akwai sahara sahara a wajen wallahu alam kamar su kun dai gane ne rabuwa da sai ku shawo wata da kalmar da za ku bata kamar sali jannatin bi rabuwa kamar gona ce a wani wuri mai dan tudu tudu asabaha wabilun sai ruwan sama mamako ya same ta irin wannan gona da suke wuri mai tudu tudu da ba mai yawa ba idan aka yi ruwan sama mai yawa fa atat ukul hadhi ifain sai kawai aka ga gonar ta bayar da amfanin ta rufi biyu inda tana bayar da dame 20 sai yanzu ya zama 40 inda tana 40 yanzu ya zama 80 haka wani suka fasara wadanda suka sai zai bai din ma'ana sai aka ci a damana ɗaya amma aka yi duka sau biyu kai shuka amfanin gonar ka ya riga sauran gonaki kaiwa har ka girbe ka sake shukawa kuma aka ci karshen damana da kai ina fata an fahimta fa atar ukulaha wa bi ifaid fa in lam yusibha wabilun idan mamakon ruwan sama bai same ta ba fa tallun to yayyafi ma sai ga ya wadatar da ita wato yanayin kasar wuri ne mai kyau ruwan sama mai yawa sai ta bada ninkin amfani biyu idan ba a yi ruwan sama mai yawa ba sauran gonaki duk sun bushe ita kan yi yi ma ya ishe ta bayar da amfani irin wanda ya kamata sauran gonaki su bayar ina fata an fahimta wato misalin wannan shine misalin mutumin da ya siyar da dukiya da kyakkyawan niyya fi sabilillah kuma bai wa wanda yawa ya siyar din ba yayi ne dan Allah tasbitan min anfusihim irin yadda wannan gonar wato idan ta samu ruwa mai yawa za a ninka haka idan ta samu dan kadan wanda baya amfani amma za ta bayar da amfani to haka shi can gurin dan kana abu zai bayar zai samu ladan sa haka idan mai yawa ne kuma zai samu ladan ninkin bane ina fata an fahimta ina fa illam yusbiha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir ubangiji ta'ala matsa wato ainihin mai gani ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake fafuwa a gare shi sai ce أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وبينك أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل shin yanzu ɗayanku zai so a ce yana da wata gona min nakhilin ta itacen dabino wa anabin da kuma inabi nau'i daban-daban tajri min tahti anhar wadda koramu ke gudana a cikin gonar su su kawo lahu fiha min kulli thamarat a cikin ta duk akwai nau'ika na yayin itace ubangiji ya arzuta shi da su wa asabahu al wannan mutum da yake da wannan gona kuma sai girma ya kama shi shekaru suka yi masa yawa wa lahu dhurriyyatun du'afa gashi da yara idan an ce zurriya ƴaƴa da jikoki du'afa dukkan su masu rauni ba su kawo karfin su ba yara suke kanana fa asabaha isarun fihi nar wannan gona kawai a asabaha isarun sai wata irin guguwa ta same ta isar iska wata take mai karfi irin wanda take kare itace ta ya yace rufin kwano shine isar fihi narun a cikin wannan iska mai tsanani kuma ga wuta fahtarakat gonar gaba ɗaya sai ta kone Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne ubangiji ta Allah ke bayyana muku ayoyi ta tatafakkarun domin ku zanto masu yin tunani har yanzu za mu ji muna da kisirwar musamman a wannan aya duk da mun fassara kalmomin ta a cikin Hausa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari Umar dan Khattab Allah shi kare da gare shi ya tara wani adadi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da so ina son ku bani labarin wannan aya me take nufi aya waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin hadwa sai suka ce Allahu a'lam sai ce idan baku sani baku ce mun baku sani ba garku ta kuna wata kara Allahu a'lam Allahu a'lam ko ba mu sani ba sai kan Abdullah da Abu ce ka san ma'anarta yace shi abin da ya fahimta karkashin wannan aya misali ne Allah ke bayarwa na mutum da yake aiki kyakkyawan aiki aiki nagari a farkon rayuwarsa a cikin ƙuruciyarsa yana da mukaminsa yana da dukiyarsa har sai da zo dab da mutuwa sai sai dan ya kawo da shi daga tafarki mu kyakkyawa sai ya mummunan aikin da ya rusa dukkan waɗancan ayyukan kuma sai rufe akan wannan Umar haɗa da ce ko ni ban fahimci wani abu ba ƙarƙashin ta sama da abin da ka fahimta ma'ana misali ne Allah ke bayar yanzu mutumin da yake da gona irin wannan wanda ga ƴaƴan itace na na wato ainihin dabino ga inabi ga kuma na hufi hannun kullum samara sannan ga shi da yara kanana lokacin da gonan nan ta kai ai yana da bukatar ka na farko shi babba ne ba zai iya neman kuɗi ba ya dogara ga wannan gonar wajen ciyar da iyalinsa da menene daidai lokacin da yake da bukatar gonar daidai lokacin ta kone kamar yadda wancan mutum daidai lokacin da yake da bukatar ladan aikin sa daidai lokacin ya mummunan aikin da ya rusa aikin kuma ya mutu ina jin misalin yanzu wato abinda wannan ke nuna wa ya uwa mutum ya dawwama akan aikin alkhairi shi yasa duk yadda kaga kana aikin alkhairi ko kina aikin alkhairi to kada mutum ya rudu da yawan aiki cewa nayi kaza nayi kaza nayi kaza ko nawa kuka ce wajen ciyar da musulunci ko mutane nawa ka karantar a matsayin na malami ko wani ko adadin yaki nawa ka fita idan kai sojan musulunci ne duk abin da ka san kai na alkhairi kada ka ga yawan ta kada ka ce ai nayi kaza ai nayi kaza ai nayi kaza babban abin da ake so dawwama akan wannan har ya zuwa lokacin mutuwa dan saboda akwai lokacin da mutum zai kasance yana aikin alkhairi a rayuwarsa daga ba sai ya zo ya cika kuma da mummunan aiki kaga ya rushe alkhairin gaba ɗaya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhula wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها da haka babban abin da ake so wato cikawa kan aiki na gari shi yasa bayan Allah salihai na gari wato duk yadda suka gamsu akan tafarki madadaci abinda suke cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu bayan koka daga ka shiryar da mu karkatar da zukatanmu ka duba manzo Allah ma sai ke Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik ya ubangijin da ke juyi zukata da yake so tabbatar da zuciyata akan addinin ka dan haka karbe daga cikin biyu rutu da kikkiawan aikin sa duk yadda kake ganin kai kikkiawan aiki ko aka ce kai kai ka gani da kanka ko mutane suka gane maka kar wannan ya dai ka kai dai kai fatan sukawa akan wannan don ga misali wanda ke ya kamata lalle mutum ya dauki wannan misalin a matsayin babban misali ne da haka Allah sai kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar haka ne Allah ke muku bayanin ayoyinsa la'allakum tatafakkarun domin ku zanto masu tunani kullun ya zanto tunaninka yaya za ka kare kyautata aikin kuma kullun ya zanto tunaninka ya za ka ne santar da kanka daga dangin al'amura da suke haifar da rusa aiki gorantawa mutane riya duk wannan na rusa aiki to ya mutum zai kullun ya nisantar da kansa daga wannan kar ka goranta mutane in ka musu baiwa kamar yadda ayoyi suka nuna manzo Allah nuna cikin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ke ta mutum uku wato ainihin ba za su shiga aljanna ba mutum na farko yace almannan mai goranta mutane nayi wa wani kaza nayi wa wani kaza aini ne kaza ba zai shiga aljanna ba na biyu al'aqu walidayhi mutumin da yake kangare ma iyayensa baya musu da'a ko biyayya irin wanda ta dace da shari'a mutum na uku mudmin khamr mutumin da yake limantar shan giya kullum sai ya je gidan barasa kullum sai ya je mai ya sha giya to wannan guda uku nan maza Allah ce ba za su shiga aljanna ba kaga ya kamata mutum ya kokari ya nisanci wannan Allah tsare shi sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم التي يا أيها الذين آمنوا يا وطن سكي إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم ku ciyar min tayyibati ma kasabtum daga dadadan al'amurra irin wanda kuka samu abinda ake nufi da tayyibat dukiyoyi na halal da kuka samu ta hanyar noma ta hanyar aiki ta hanyar kiwo ta hanyar sana'o'in ku da hannu kuka tara kuka samu kuɗi cikin irin waɗannan kuɗin ne za ku ciyar domin ku samu abin da zai zama sanadiyar shigan ku aljanna wa mimma akhrajna lakum min al-ard kuma ku ciyar daga abinda muka fitar muku shi daga cikin ƙasa abinda kuka noma da dangin kayan noma dangin kayan abinci shi ma ku ciyar daga cikinsa wato ku bayar da gwargwadon zakka ta wajibi haka kuma ku ƙara da yin sadakoki na nafila wanda za su ƙara ɗaukaka matsayin ku a wurin Allah shine min ma akhrajan min al da wannan ne imam abu hanifa ya kafa hujja bisa ga cewa dukkan abinda girgije ya shayar ƙasa ta tsirar akwai zakka a kansa yace dan Allah ya ce an fi ko min tayyibati ma kasabtum wa mimma kaga lafazin mimma wato kaga siga ce cikin sigal umum ma'ana daga dukkan abin da akhrajna lakum muka fitar muku daga cikin kasa gelo ne shinkafa ce masara ce makani ne mangwara ne lemo ne ayaba ne abarba ce gwanda ce kabewa ce gurji ne mimma haka yi fahimta mimma da kuma daga duk abin da kasa ta fitar sai kai sai kai ya dauke ta da fadi kwarai da gaske to kamar yadda shi ya dauka da fadi haka kuma waɗansu suka a akan waɗansu al'amura guda hudu suka ce su kaɗai za a yi zakat an fahimta ko to kamar waɗansu kuma suka tsaya tsaka irin su imamu Malik ibn Anas wanda imam ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa yake cewa wato usul na ahlul madina cikin abin da yafi zakka cikin abin da ya shafi zakka yake shine yafi dacewa da sunna wato me za a fitarwa menene ba za a fitar masa ba yace abinda mutanen madina suka tafi akai shi yafi dacewa da sunna yace domin mutanen madina kai tsaye sahabbai da suka rayu da annabi sun fitar zakka kan wani abu tabi'ai suka gani suka fitar gurgurdan yadda suka ga sahabbai sun yi tabi'u tabi'i na sai imam malik suka samu kuma suka fitar dan haka lalle ne abinda suka yi nan an fitar da zakka akan su lokacin manzon Allah dan lokaci bai yi tsawo ba da za a ce ga wani abin da an shuka shi akan a wannan lokacin babu dan haka sai zanto ka'idar abinda da za a fitar da zakka daga cikin kayan abinci shine abin da yake muqtat kuma ya zanto muddakar kullu muqtatin muddakar idan an ce muqtat dangin kayan abinci wannan ya nuna banda kayan marmari idan aka ce muddakar abin da za a iya taskance shi a sa a sto wannan ya nuna duk abin da ko kayan abinci ne idan ba za a sa shi a sto ba to ba za a fitar masa da zakka ba kenan dole sai ya cika sufofi guda biyu kaga da gero da dawa da shinkafa da alkama kowanne muddakar ne kuma kowanne muddakar ne amma da doya an gane ko da dankali sawa'un dankalin namu na gida ko dankalin turawa kowanne mukutat ne amma gairu muddakar ba za a taskance shi ba to tunda ko ba za a shi ba ba zakka a kansa doya ko mutum zai noma doya a shekara cikin masallacin nan ba zai fitar da zakka a kanta ba haka dankalin turawa ko da zai noma cikin masallacin nan babu zakka a kai amma idan ya sayar ya tara kuɗin da ya sayar ya ajiye har sau kai shekara to zai fitar da zakkar kuɗi kenan amma ba zakkar kayan noma ba an fahimta ko haka rogo amma idan aka busar da rogo an gane ko an busar da shi ba an idan aka busar da shi ba ana auna kwano kwano ba har a nika shi ko ai dan wake da shi ko ai wani abu da shi to wannan rogo irin wanda aka busar idan ya kai wusu biyar shi kuma dole sai an fitar masa da raka kaga da tattasai da tumatiri da albasa duka waɗannan babu zakka a kansu ko da mutum zai cika garin nan gaba ɗaya da tattasai da tumatiri da albasa nashi ne babu zakka a kai amma idan ya sayar kuɗin ya ajiye su kai shekara to zai fita musu zakka to amma fa idan ya busar da tumaturi kaga ta tashi da sunan tumaturi ko da a Hausa ya zama sunan shi kauda busasshen tumaturi da busasshen tattasai da busasshen barkono ba ana auna su ba kwano kwano ba kuma ana yin buhu buhu da su ba idan mutum ya noma tumatiri ya sanya shi zai sayar da shi a busu ma'ana ya sanya shi ya kai yawan da ya kai wasu kibiyar shi ma sai ya fitar masa zakka ko tattasai ya kai yawan da ya kai wasu kibiyar sai ya fitar masa zakka ina fata an fahimta domin da tattasai din da tumatiri din mu kusa ne dangin abinci ne sannan kuma gashi ya zama muddakar a yanzu in yana danyen sa ba muddakar bane amma dan danyen sa ba za ka aje ka ka je ka aje shi a sto ba amma bayan ka busar da shi ba ba ruhu ake ba to wannan zaka fitar masa da zakka kenan to wannan mazhabi na usulul ah, ahlul madina ya fi zama wato daidai wato ababin zakka sama da sauran mazhabobi an fitu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi ku ciyar daga dadadan al'amuran da muka baku da kuma abin da muka fitar muku cikin kasa ku ciyar ku fitar da zakkarsu wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wala tayammamul khabitha kada ku ce za ku numfashi mummuna daga cikin dangin kayan abinci ku ce minhu daga gare shi ne tunfiquna za ku ciyar da miskini ka je ka samu abin da bai kyau ba cikin tattasai ko cikin tumatiri ka ce da shi za ka yi sadaka ko ka samu bangaren da bai kyau ba a gonar ka ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama ko ta dawa ko ta gero wanda bai kyau din baka ce shine zaka dauka ka je ka abin nan da shi zaka bayar wa zakka ko ka zo lokacin da ka yanka geron naka duk ka hada shi dami dami to sai ya kasance duk zangarniyar da ba ta yi kwaya sosai ba kawa da ta daban wanda suka yi kwaya kawa da su daban da kai dami dami sai ya kasance duk damin da yake yana dauke da zangarniyar da ba kwaya a cikin su zaka bayar da zakka wannan bai halatta ba la tayammamul khabisa minhu kar ku nema abin da yake mara kyau ku ci za ku ciyar lokacin da za ku ciyar sai ku ciyar da abin da yake mai kyau idan abinci ne idan menene ko menene sadaka ta farilla da sadaka ta nafila duk abin da yake za ku ciyar walastum bi atadihi illa an tughmidu fi ai ku kanku idan an baku ba za ku karba ba sai in kun rinsa idan ma'ana sai dai kawai irin alal larurati din nan mutum ya karba in ba haka ba da ba za ku karba ba wa'lamu ku sani cewa anna Allah ghaniyyun hamid lalle Allah ta'ala ghaniyyun wato mawdaci ne sannan hamid kuma abin yabo ne subhanahu wa ta'ala aka wannan aya ta sauka ne daidai lokacin da waɗansu daga cikin sahabbai idan suka je gonarsu ta dabino inda yayi kyau sai su ware wannan nasu ne inda bai yi kyau sosai ba sai su kallo dodo guda su ballo wannan su ballo wannan sai su zo su rataye a masallaci akwai inda ake ajiye saraka wanda duk mabukaci dai zai dauka wanda duk ba mabukaci bane dai zo ba zo su da ita wai hikimar hakan dan domin duk wanda ya baka abu kai kuma lokacin da zaka karba da hannunka da nashi wa yake sama shi nashi yake sama da yake ne da yake bayarwa kai da kake karba hannunka na kasa to akwai jin kaskanci da waɗansu daga cikin sahabbai ba sa yarda da irin wannan kaskanci ya zan yi haka hannuna na ƙasa an fahimta gobara da ya da ya da ya karɓi wannan to amma idan aka ajiye inda masu bukata ne kawai suke so sai ya ɗauka in ya je na cikin mabukata duk wanda baya cikin mabukata kuma ba zai ɗauka ba yanzu mu idan aka ajiye zaka a masallatan mu ya kowa za su fara ɗauka <laughs> masu dukiyar da za su fara ɗauka saboda mu ba mu da wadatar zuci ba duka mu bane masu wadatar sai yan kadan daga cikin mu mun mun riga mun saba komai za a yi wa wato yanzu inda za a kawo na ba adadin masallacin na a ce kowa dauki ɗaiɗai duk da haka wani yana ganin sai dai yayi wa wato saboda mu kalta din mu ne wannan wani abu ne da kamar mun riga mun gada har ma wai wadansu mata suke wa a rubi an fi samu wato mu su haka aiko kowa kaza wannan kuma abu ne na ba ya cikin ɗabi'a na mutumin da yake akwai karamci ko akwai izzatun nafsi tattare da shi an gane ko ko ake mutum ya zanto akwai izzatin nafsi tare da shi laraba har ba kansu suke tun lokacin jahiliya cewa wato ni ba na cikin mutanen da idan an kawo abinci zan fara sa hannu sannan kuma ba na cikin mutumin da ake bari akan afasi wato yana daga cikin karamci sai an riga ka sa hannu dan saboda tawazu kuma za ka riga sauran tashi wato duk wanda daga cikin yake tawazu kenan ko karamci ko dai ji da izzatun nafs amma mu ina sai dai a hankali wa alamu ku sani anna allaha ganiyun hamid ubangiji ta'ala ganiyun ne ci sannan amidin abin yabo ne abin nufi sai ya kasance wancan abin da suke na zaɓo da bino mara kyau su ajiye sai Allah ce ku daina wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna kar ku ce za ku nufaci mara kyau daga cikin zaku ku ce Allah ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan shine yake tsoratar da ku yake firgitar da ku dangane da talauci yana cewa in kun ciyar da dukiyarku wajen gina masallaci wajen tona rijiya inda ake wahalar ruwan sha mutane su sha wajen gina makarantu na islamiyya wajen taimakawa marasa lafiya da ke asibiti wai za ku talauci sai dan haka yake muku alƙawarin talauci yake muku wa ya'murukum bil fahsha kuma yana umartan ku da alfasha abinda ake nufi da alfahsha a nan gurin wato ainihin ruwa an gane ko wani daga cikin laraban jahili ke cewa aral mauta يعتام الكرام ويصطفي أقيلة مال الفاحش المتشدد معنى الفاحش أي البخيل sukan ce alfahsha suna nufin albukhlu sukan ce alfahish suna nufin marwaci saboda haka sai dan yana muku alkawalin talauci yana umartan ku bil fahsha idan yin ruwa wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla ubangiji ta'ala kuwa yana muku alkawarin gafara ta musamman daga gare shi sannan kuma wa fadla da kuma falala shine dadi da ya dada muku akan abin da kuka siyar domin da abin da kuka siyar na alkhairi ubangiji zai mai muku gurbin sa an gane ko kuma an faktum min khairin fa huwa min shay'in fa huwa yuklifuhu wa yuklifuhu wa huwa khairur raziqin ubangiji ta'ala idan kun ciyar da abu shikenan sai mai muku gurbin sa da wanda yake mai alkhairi sannan kuma wato ainihin shine fiye masu arzikawa kuma a kowace safiya kamar da manzo Allah ya bayani mala'iku guda biyu suke sauka daga sama ɗaya daga cikin suna cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa ya ubangiji duk mai ciyar da dukiyarsa dan taimakawa addinin Allah dan taimakawa gajiyayyu da talakawa mayar masa gurbi abin da ya ciyar da ɗaya kuma yace Allahumma a'ti mumsikan talafa ya ubangiji dukkan mutumin da ya matsa bakin aljihu ya zama mai rowa ya ubangiji ka gadar masa da hasara a cikin dukiyarsa kullum haka mala'iku suke sauka suna fada wannan ya fada wannan addu'a wannan ya fada wannan addu'a da hakar sai dan ya rude ku cewa idan kun ce da dukiyar ku fi sabilillahi shikenan sai ku ran to kun talauci a ku siyar din siyarwar ita ce abin da ke tabbatar da wato kimar ku da darajar ku a wajen Allah subhanahu wataala والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الله واسع من يلواني sannan kuma alimun masani ne ga wanda suka cancanci dan ka fallalar su zuwa gare su sai Allah ta يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب وبنجد لسي يؤتي الحكمة من يشاء shi Allah shi ne yake bayar da hikima ga wanda ya ga dama wa man hikima hikma wanda Allah ya baiwa hikima kuwa faqad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa ya Allah ka ba hikima wa ma yadhakkaru ba wanda ke daukan wa'azi ya gane haka din illa ulul albab sai ba abuta hankula. malamai nan sun yi kokarin fassara me ake nufi da ni'ima waɗansu suka ce ma'arifatul haqqi wal amalu sanin gaskiya da yin aiki da ita shine abin da ake kira da hikima a cikin wannan aya za mu iya fahimtar abin da ake nufi da hikima na idan mun koma hadisin bukari wanda manzo Allah sallallahu yake cewa la hasada illa fitnatay babu hasada abin da yake nufi da hasada anan al-ghibta al-ghibta in gorasi Allah ya bani irin abin da ya bai wa ne ba a yin irin wannan su cikin al'amura guda biyu mutum na farko wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi dukiya kuma yake amfani da ita wajen ayyuka na alkhairi to babu laifi ka kace ya Allah ka bani dukiya irin ta wani ni ma dan in yi aiki irin na wane mutum na biyu mutumin da Allah ya ba shi alqur'ani karatunsa da sanin ma'anarsa kuma yana kokarin aiki da shi da karantar da mutane sai ka ce ya Allah ka bani irin abin da ka bai wa wani na alqur'ani dan ni ma in yi irin abin da wani ke yi to haka hadisin ya faɗa a wani wuri sai alqur'ani a wani wuri sai ce rajulan atahu Allahu hikma wa huwa ya'malu biha wa yaqdi biha to kaga alqur'ani din shine hikima din da haka da aka ce yu'til hikmata man yasha in ma mun fassara shi da cewa shine ma'rifatul haqqi wal amalu bihi ko mun fassara shi da cewa shine alqur'ani ko mun fassara shi da cewa shine al-ilmun nafi' dukkan su dai ma'anin mutaqariba ma'anoni ne makusanta juna wa man yu'tal hikma dukkan wanda Allah bai wa hikima fa kad utiya khairan kathira hakika an bashi alkhairi mai tarin yawa wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai daukan wa'azi sai ma abuta hankali gallaka wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazawtum min nazlin fa ma'ahi wa in تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ubangiji ce wa ma an fakatun min nafaqatin dukkan abinda kuka siyar na siyarwa ko su iri siyar da iyalinku ne siyar da iyayenku ne waɗanda suka gajiya sun tsufa siyar da ƴaƴanku ne siyar da makwabta ne ciyar da yan makaranta ne waɗanda ba su da mai tallafa musu ko ɗaukar nayin su don su yi karatu ciyar da dukkan wani ma'abucin ciyarwa duk kowane irin ciyarwa kuka yi au nazartum ko abin da kuka yi bakance min nazarin na bakance kayi bakancen yin azumi ne kayi bakancen wato ainihin kuɗi ne da za ka bayar sadaka kayi bakancen wani aikin alkhairi ne duk dai abin da kuka ciyar na ciyarwa ko kuka yi bakance na kowane irin nau'in bakance fa inna Allah ya alamu ubangiji ta'ala yana sanar da shi dan haka in za ku ciyar sai ku canza kyakkyawan niyya dan ubangiji ya ba ku lada in za ku yi bakance sai ku yi bakance wanda ya dace da shari'a bakance shine mutum ya wajabta wa kansa wata ibada wadda kafin ya wajabta wa kansa ba ta zama wajibi ba mustahabi ce a kansa amma shi sai ya wajabta wa kansa ita kamar ganin damansa ne ya yanka rago ya kyautar da sadaka ya kyautar da naman ko ya sadaukar da shi wannan ba wajibi bane amma idan yayi mustahabi ne to sai ya wa kansa ya luzuntarwa kansa na yi alkawali tsakanina da ubangiji juma'a mai zuwa sai na yanka rago na kyautar da nama ko sai na yanka saniya na sadaukar da nama ko sai na yanka ragumi na sadaukar da nama lokacin da ya faɗi wannan tsakanin da ubangiji da wannan niyyar to yin hakan ya zama wajibi idan bai yi ba ana bin sa bashi idan har bai yi ba har ya zo mutuwa ko da bayan ya mutu kafin a raba gadon sai an cire wannan an yi da yana daga cikin bashi da dole a biya wa mamaci kafin a raba gadansa min badi wasiyati yusi biha aw dai yana daga cikin bashi da dole sai an biya kenan sawa'un bashi da yake da alaka da ubangiji ko wanda yake da alaka da mutane dole sai an biya fa daynul lahi haqqu an yuqda kamar yadda manzo Allah nuna cikin hadisi to wannan ba kan take da su shi ma aiki na alkhairi shi ko ba kan iri biyu ne akwai ba kan wanda yake mu'allaq akwai ba kan wanda yake mutlaq ba kance wanda yake mu'allaq mutum ya rata yadda wannan ibada da wani abu da Allah zai masa mata ta tana da juna biyu ranar da duk ta sauka lafiya dan murna da godiya ga ubangiji suna yanka rakumi sai mutum ya faɗo wannan ya ce fa amma in ta sauka lafiya to sai ta yi bari kafin ta sauka lafiya kaga babu rakumi a kansa amma in ta sauka lafiya fa da rakumi a kansa mutum da yake jiyatar wani mara lafiya a asibiti yace na ya alƙawari tsakanin da ubangiji daga ranar da wanda ya fito daga asibiti ya samu sauki a wannan ranar sai na yanka rago na yi sadaka da nama ko sai na yi azumi na kwana bakwai ko sai na yi kaza mutum ya faɗi wannan to kaga wannan ya rata yadda wannan abu da warakar mara lafiyarsa ta yadda in ya waraka zai yi in kuma ya cika bai tashi ba kaga babu wannan abun a kansa to irin wannan ba bakance din makaruhi ne dan an tambaye manzon Allah yake cewa ai wannan bai dace ba kamar mutum marowaci ne yake irin wannan bakanta mai kyauta baya irin wannan bakanta an gane ko kamar yana so ya koya kansa kyauta amma ya ba zai iya ba sai yayi bakanta irin wannan bakanta makaruhi ne dan kamar ga wani abu da zaka yi na ibada da zai kusanta ka da ubangiji amma sai karata sai Allah ya maka za a duniya sannan kai wannan abu. inda karhanci yake kenan amma bakance wanda yake mutlak ba karata yadda wannan da komai ba idan sallah ta zo na alƙawari tsakanin da bangiji zan yanka sa ba wai lai ce zan yi ba da kalmar sallah babu wani lai a amma zan yanka sa dan in kyautata wa makwabta na ko kuma gajiyayyu waɗanda su ma su samu naman ne sai kai wannan ba tare da kara ta yadda warakar mara lafiyan ka ko dawowar wani matafiyi ko saukar matar ka lafiya ko wani abu haka to irin wannan mustahabi ne an so a rinka irin wannan bakasa ina da an fahimta idan mutum yayi kuma yana da lada haka duk siyarwa idan mutum yayi yana da lada siyarwa ta abinci ce siyarwa ta duk abin da mutum yi shine fa inna allaha ya'lamu wa ma lil zalimin min ansar lalle azzalimi ba su da waɗansu mataimaka da za su kare su daga azabar ubangiji Allah ce in tubu sadaqati fa li imani inda za ku bayyana da sadaka a fili jama'a su gani fa li imaniya to madalla da ita sadakar da kuka yi ta a irin wannan yanayi in kun yi da kyakkyawan niyya wa in tukhuha amma idan kuka ɓoye sadaka din wa tu'tuhal fuqara'a kuka ciyar da ita ga talakawa marasa shi fa huwa khairul lakum to hakan shi yafi alkhairi a gare ku ma'ana bayyana wa babu laifi amma ɓoye ta hakan kuma shi yafi alkhairi to shine malamai suka ce ita sadaka iri biyu ce akwai sadaka ta wajibi zakka wannan bayyana ta ya fi koyi ta akwai sadaka kuma ta nafila ba ta zakka ba ta ganin dama wannan kuma koyi ta ya fi bayyana ta muhimmanci abinda sa suka ce bayyana da zakka ya fi muhimmanci suka ce akwai hikimomi Allah tsalle guda biyu hikima ta farko za ka koya wa ‘yan uwanka mawadata cewa ya kamata su ma su yi zakka don su yi kokarin yin gasa da kai su ma su yi zakka irin yadda kai hikima ta biyu dan ka turewa kanka tuhuma don idan baka yi fili ba wato ba za a gane kana yin zakka ba amma idan ka yi ta fili talakawa za ka san kana to wannan shine hikimar bayyana ta amma wannan kuwa tunda ita ba lalle idan ma ba kai ta ba babu wani tuhuma a cikin tunda ba wajibi bane dan me ka tuhunci mutum dan bai musu habi ba to wannan koye ta shi yafi dan mutum ya ta kansa da gariya wannan kuma bayyana ta shi yafi dan mutum ya kasance ya turewa kansa tuhuma an gane ku wa in tukuwa wa tu'tu hal fuqara fa huwa khairul lakum inda za ku koye ku bawa talakawa abinda suke bukata na taimako din to wannan shi yafi alkhairi wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuran ku wallahu bima ta'maluna kabir ubangiji ta'ala mai bada labari ne dangane da abinda kuke aikata ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وبنجد ليس عليك هداه باتيلس بني بأكانت كي ونن النبي هداه سيريا متاني abin da ake nufi daukan siriya ka shigar da ita cikin zukatansu daukan imani ka shigar cikin zukatansu su ji sun zama musulmi sun furta kalmar shahada ba a wajabta maka wannan ba Abin da aka wajabta maka shine wa'azi fadakarwa amma shari'a ta hanyar dacewa da mutum imani shiga zuciyarsa yayi kalmar shahada wannan auren Allah yake walakin Allah yahdi man yasha Allah ne yake shirye da wanda yake wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka siyar na alkhairi to domin kawo nan ku ba dan kowa ba dan Allah ku lungu yadda suratul bakara take ta magana akan infaki infaki infaki ya ji kare ba kwana nawa ake ta cewa infaki kuciyar kuciyar saboda mun ji Allah tana cikin makomar wata ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah fa minkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi antum al-fuqara wa in تتولوا yastabdil قوما ghayrakum thumma la yakunu أمثالكم wato ubangiji da Allah san a cikin makomar wata tunda shi ya halitta mu ya san dabi'ar mu shi yasa sai yake zaburar da mu mu rinka jin in mun ciyar kanmu muka yi wadata in ba mu ciyar ba kuma kanmu muka cuta domin amfanin ciyarwar zai koma gare mu ne ba ga Allah ba shi mu gashi ne sannan kuma illar da ke kunshe cikin rashin ciyarwa haka a kawukan kanmu za ta koma ba za ta koma wajen ubangiji ba wa ma fi min khairi da abin da kuka ciyar na alkhairi fa li anfusikum to domin kawunan ku ne wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah ba fa za ku sayar ba sai dai neman sai don neman yardan Allah ma tun tunfiquna illa za a wajhi Allah kaga jumla ce anan khabariya amma ma'ana hal insha abin nufi la tun tunfiqu illa za a wajhi kar ku siyar kada sai in don neman yardan Allah ne an gane ku wa ma tun tunfiqu min khairin duk abin da kuka siyar na alkhairi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun za a cika muku sakamakon su da ladan a wurin Allah wa antum la tuzlamun da dai ba za a zalunce ku ba ثالثا للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم بلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن ذاك سيرسول وأن دولنا آية بياني للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ذاك سيرد دوكي ويمكن للفقراء دمبكاتا allazina uhsiru fi sabilillah wanda aka katangance su fi sabilillah kadai suna rayuwa ne dan yaɗa kalmar Allah zaratan sahabbai da suka yi hijira ko daga makka ko daga waɗansu ƙauyuka ko daga waɗansu garuruka na larabawa zuwa madina suka tare ba dan komai ba suna kiran ranar da za a ce musu hayya ilal jihad yau su za a fita jihadi a zo a tafi wannan tunanin shi ne ya kawo su madina da haka ba su da sukunan su je kasuwa ko ma yi wani abu galibin su idan sun samu abin da za su ci a yi ne su biyan bukatar su ta samu kenan to sai Allah ce irin su ku rinka ciyar da su waɗanda sai ka tangance kansu fi sabilillah la yastati'una darban fil ard ba su da ikon yin kai kawo wajen fatauci cikin ƙasa akan ce ad bil ardi ya zanto ana nufin shafar ƙasa akan ce ad-darbu fil ardi ya zanto ana nufin as litijar tafiya domin wato ainihin kasuwanci ko wani abu su waɗannan mutane la una na fil ardi ba sa samun dama ta zuwa luka don yin fatauci a cikin ƙasa ya sabu humul jahilu aghniya wanda ya jahilci halinsu ma sai ya tsammaci cewa su mawadata ne minat ta'affuf saboda kame kai ba sa roƙon kowa ba sa barin jikinsu da datti ba sa barin wuyan rigarsu da annakiya ba sa yin haka rigar ko ba a goge ba dai za a wanke ta za a ganta tsatsar da ita ba za a ga mutum ya bar idansa da kwakwanya ba wajen yi baiwa kansa adireshi na talauci ga muku ba mu zakka ba za a ga mutum ya bar kansa haka kawai a hargitse bai gyara gashin kansa ba ba za a ga mutum ya bar bakinsa ba haka a wulakance ko mutum ya bar diddigarsa da tsamma ko yana tafiya a wulakance gyara jikinsa suke sai ga mutum da kwalliya ko da yadin ba tsada dai ba dai za ka ji kyamar ka tsaya da shi a cikin sahun sallah guda ɗaya ba ba za ka ji kyamar ka tsaya da shi a ko'ina ba saboda ya tsarka sai wannan kuma yana cikin suna ta musulunci dan waɗansu sai su rika ganin cewa wato yana daga cikin zuhudu da gudun duniya mutum ya bar kansa da danti. ya bar wurin rigansa da annakiya kamar dalin tsire to wannan kuma ba wai magana ce ta wato zuhudu ba magana ce ta jahilci tsabagen magana ce ta rashin sanin ya kamata Allah ya saukarwa da annabi cikin farko farkon abin da ya saukar masa ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir ɗaya daga cikin fassaran siyab shine tufafi fatahhir ka tsarkace su shi yasa lokacin da Umar dan Khattab ya ga wani saurayi ya yi dogon wando wani samari yana jan kasa ko ya saki izar din sa yana jan kasa yace ya dan samari dan daga wandan ka da kan kasa fa innahu haru. shi ya fi zama ka zama mai tsafta amma kana jin shi a ƙasa yana amfanin sa ma'ana dai tsafta tana cikin al'amura na addinin musulunci ina ba ta fahimta to amma sai mutum ya dauka cewa wai zuhu ne gudun duniya ne mutum ya bar jikinsa da datti mutum ya bar kansa ba tsari haka da sauransu a gaskiya wannan ba addini bane jahilci ne kawai kuma akwai wajen sufaye irin na da can kazabun sufaye da suka kawo irin wannan sufancin ko da su ba su hakikanin sufaye na gaskiya ba hakikanin sufaye na gaskiya masu tsafta ne masu karatun qur'ani ne irin su abdul qadir jilani irin su muhammad ibn junayd al-qawariri irin su sahal bin abdullah tusri irin su wane ne manya manyan zaratan sufaye da ba abin da suka sani karatun qur'ani jihadi fi sabilillah siyar da dukiya abin da suka samu noma kiwo abin da suke kenan suka raye duniya zuhudun su sun fahimce su kan cewa ka nisanci haram shi ake rufi da zuhudu kuma idan ka ga shubha abin da yayi kama da halal yayi kama da haram shi ma ka gudu ka kauce masa wannan shine zuhudu amma ba abin da yake na halal ka kauce masa ba Allah ce la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin to dan me za ka kaucewa abin da yake halal akan ka wai da dawar zuhudu wannan ba zuhudu bane ba gaskiya bane ba Abdul Qadir Jilani mutum shi ne mana kai ba kai daga ai babban waliyin Allah ne ba ka karanta tarihin sa mana cikin siyar alamun nubala na Shamsuddin Zabi ka karanta da labari ba ga littafin ka ba kanshin sunna zaka fahimta cikin littafin sa al-bunya li talibi tariqil haqq tauhidi ne tsantsa na ahlus sunna wal jama'a da su ne amma waɗanda suka zo daga baya yan muna kadiriya wannan ba gaskiya bane ba ba sa dangantuwa zuwa gari saki da dangantuwa ka mu da akwai mutanen da suke zaratan mutanen kirki ne amma mabiyan su suka yanke musu kare karere da rubutu rubutun da ba su suka yi ba sannan kuma su mabiyan su yanzu ba sa irin aiki irin nasu ina fata an fahimta to wannan kasta sa ka soke kuma dukkan wa wato kar sufaye bara gurbi su saka soke dukkan wani mutumin kirki wani salihin bawa ina fata an fahimta ibn taymiya yake cewa asalin asalin sufanci da zuhudu ne ya taso wanda zuhudu abu ne da ake so yace ku daga baya ne tatawwara wa tatawwara wa tatawwara har zai kasance ya zama yadda ya zama dan haka sufaye irin waɗancan nada yace mafi kyau a kiransu da suna zuhad wato masu gudun duniya domin wajen sun zo daga baya sun fata sufanci wannan kuma ta duniya ta daban ba tafsiri bane ba bil fuqara alladhina unfiqu fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf wanda ya jahilci halayen su sai ya tsammanin cewa mawadata ne su min at-ta'affuf dan kame kai ta'arifuhum bi simahum zaka gane su da alamomin su la yas'aluna an-nasa ilhafa ba sa roƙon mutane komai lafazin ilhaf ko ilha yana nufin nasi amma anan ba ana nufin asalin ma'anarsa ba la yas'aluna nasa aslan kwata kwata ma ba sa tambayar mutane Ba da ya zo su zoke wani cewa kai mana kaza kai mana kaza kai mana kaza in shi ya ga dama ba su kyauta ya halatta su karbi kyauta dan annabi ma ya karbi kyauta in shi ga dama ba su sadaka sai su karba in suna cikin waɗanda suka cancanta su sadaka in ba su cikin ba za su karba ba ina ba ta an fahimta duk wanda baya cikin waɗanda suka cancanta ya ci sadaka idan ya karɓa sadaka idan sai ya ci haram amma kyauta ta tunda kofar ta gudu suke wannan duk wanda ka in ka baka in ka ga dama zaka iya karɓa to su la yasalu da nasu ilhafa ba sa roƙon kowa komai yana daga cikin abin da annabi ya rinka yin mubaya'a ga sahabbai cewa ka yadda za ka yi imani da Allah ka bauta masa shi kadai ka yadda ni manzon Allah ne sannan kuma ka yadda wa Allah tas'alan nasa sai'an haka ya faɗa wani sahabi ka'idar mubaya'a ta kai da ba za ka roki kowa komai ba yace ina eh, yadda yarda yace ko da kana kan doki ko rakumi bulalar ka ta sado kasa ba za ka ce wani mai komin ba sai dai ka sauko kasa da kanka ka dauka sannan ka koma ka hau yace ina eh, yadda sannan annabi ba shi hannu suke mu baya to imam ban so nan sakon da zai zamu rinka roƙo muna baraka baraka amma ban so nan sakon da zai ba za mu zama mun kaskanta ba ina fata mun fahimta tsari idan za mu shirya yadda za a yi makarantun allo su samu tsari ta yadda za a yi karatu na fi sabilillahi a haddace qur'ani kyakkyawa hadda ta yadda ba sai an je an yi bara ba wannan in za mu wannan tsari yana da kyau wannan kuma iyaye ne ya kamata su gane cewa lokaci ya wuce da zaka zo ka kawo yara guda ashirin ka kawo wajen malami wai ka kawo masa kayan masa gata ka bashi almajirai kai tafiyar ka cin su shan su wurin kwanan su rashin lafiyar su biyan wuyan malam kaza dan da zai iya ba dole sai sun tafi bara to wajen tafiya bara za su je gidan karuwai wajen tafiya bara za su je wurare waɗanda ba su dace ba wajen tafiya bara za su game da irin area boys din nan duk su lalace a irin wannan yanayi wajen neman abinci musamman a yanzu an kasanta da yadda abin yake shekaru 20 da suka wuce da yadda yake yanzu abin ya lalace to amma idan iyaye suka ci cewa yadda zan kawo yara guda biyu in ce malam ga ƴaƴana ina son su haddace Qur'ani to lalle ne ya kasance na biyo su da abincin su ga buhun masara ga buhun shinkafa ga buhun sukari ga kwalin omo ga sabulun wanki ga kaza ga kaza ga kaza in ya kare ko malam ya sake rubuta mun takarda ya sake aiko da ni to da ce wannan sai ai karatu na fi billahi karatu mai kyau mai tsafta kuma ya ratsin su zanto mana garta na gari amma irin yanayin da muke a cikin yanzu al'amura sun lalace sun kai wata mutuka da suna bukatar shigar jama'a tsarin ba wai ta a rushe makarantun allo lokacin su ya wuce ba a'a a tsara su a tallafa musu kuɗi da ake karɓa daga na local government a duk wata da za a karɓo kaso daga gwamnatin tarayya ba na local government ba a ciki ba malamin allo a ciki ba almajirai ba suna da kaso a ciki ba me local government ta musu kuɗi da ake karɓa na state a ministry education za a ware idan an yi budget na rayar da ilimi wannan ba ilimi ba me aka ware musu me za a taimaka musu ba fa san musu za a yi ba kasan su za a ba su ba musu tsakanin kasan mu da kuma ka bani kaso na suke to ya kamata duk mu gane wannan sannan ta da suke da kuɗi suke kashewa kan wani abu daban wanda ba wannan ba yanzu mutum sai ka sayar da yara ɗari a shekara wani zai iya sayar da yara ɗari ba tare da yaji komai ba wani zai sayar da goma wani zai sayar da biyar ba tare da yaji komai ba kuma yaran su sami ilimi ko su zama manya na gari amma sai mutum ya kashe kuɗin kan wani abin da ba mai amfani zai kyale irin wannan hanyoyin kashe hanyoyin kashe kuɗi na alkhairi ne muka jahilce su ko kuma mun san su amma ba ma so mu bi su dan ba su dace da san zuciyar mu wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk kuka ciyar na alkhairi ubangiji ta'ala yana tare da shi allazina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahar lalle waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su bil layli a kowane dare wan nahari da kuma yini sirran wa alaniyatan asrarance da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim irin wannan ladan su yana nan auren ubangijin su wala khawfun alaihim sannan babu jin tsoro ta tare da su lokacin da mutuwa ta zo musu wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba ubangiji ta Allah ya sa mu cikin su abinda muka bada zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana